Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a barkanku da Aliyu Mustapha Sokoto ne daga Washington. gwamnatin ƙasar siriya ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin aleppo bayan da aka ji karar harbe-harbe sun barke a wasu sassa na wannan gari abinda yan tawaye da sojojin gwamnati kowanne yake zargin juna da cewa ai shi ne ya fara tsokanin fitinar wacce kuma ta keta yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla barke wannan ta zoma ta sa gwamnatin kasar ta sham yanzu ta sa ana ta tsaida motocin da a da sukan so majigilar mutane suna fita da su daga garin kuma sojoji sun soma kafa shingaye akan tituna a nan kan hanyoyin da ake bi ana fita da mutanen to sai dai kasar turkiya wacce ita ma tana cikin wannan aikin na kwashe mutane sosai ta ce jinkirin na wani ɗan lokaci na wucin gadi ne gwamnatin siriya ta ce mayakan 'yan tawaye ne suka fara karya yarjejeniya tsagaita wutar a lokacin da suke kokarin neman hanyar fita da manyan makamansu da kuma tarin mutanen da suke garkuwa da su su kuma mayakan 'yan tawaye suka ce gwamnatin siriya ce ta fara ta da kayar bayan saboda tana son ta matsa musu lambar sai sun sako wasu fararen hula da suke tsare da su a wasu ƙauyuka biyu na 'yan shiya da ke hannun su 'yan tawayen jami'an gwamnatin burkina faso sun ce wasu mayakan kishin islamu sun kai farmaki kan wani barikin soja har suka kashe sojoji akalla goma sha biyu jami'an sun ce da sanyin safiyar juma'a ne mayakan su kama arba'in suka kadaro shi wannan barikin da ke garin na sumbu can kusa da inda burkina ta yi kan iyaka da ƙasar ta mali hukumomin suka ce har ila yau mayakan sun cina wuta ga motoci da tantana da yawa na wannan sojan shugaban kasar roshin mark christian kabori wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaidan ne ya soke tafiyar da ada zai zuwa nigeria domin zanta da shugabanninta kan maganar kasar gambia har zuwa yanzu dai ba wata kungiyar da ta fito ta sa kai ta dauki alhakin kai wannan farmakin ba safai ne akan kai irin wannan hari a ƙasar ta burkina faso ba sai a wannan shekara aka fara samu inda wasu mayaka masu alaka da kungiyar alkaida suka auka wata otar da ke birnin wagadugu a watan janairun da ya gabata inda kuma suka kashe mutane sun kai 29 dukan kasashen da ke kamun kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun jefa ƙuri'ar cewa sun yarda a daɗa ta zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar a ƙasar sudan ta kudu har tsawon wata shekara guda nan gaba ha kuma kudirin wanda amurka ce ta jagoranci a rubuta shi ya tanadi cewa za a iya karkafa ita kasar sudan ta kudu din takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar tashin hankali a cikin kasar tata sabon shirin aika soja na majalisar dinki duniya dai ya haɗa hada ƙarin sojoji dubu hudu sababbi da za a tura can wanda tun watan agustan da ya wuce aka yarda cewa aika su amma ba su riga suka je ɗin ba aka ce su je su tarar da sojoji dubu goma sha uku da daman suna can sai dai zama wannan sojojin kiyaye sulhu na majalisar ɗinkin duniya a can sudan ta kudu ya jima yana shan sukar lamiri daga waɗanda ke ganin bai yi wani amfani ba wajen hana hare-hare da ake kaiwa kan fararen hula a lokacin wannan tarzomar da yanzu an yi shekaru uku ana fama da ita to muna baku labaran nan daga washington a sashen hausa na murya amurka a najeriya kotun kolin kasar ta yi watsi da yunkurin da tsohon gwamnan jihar adamawa murtala in ya koyi na nema a maida shi kan gashi ta mulki bayan da majalisar dokokin jihar ta cire shi to amma duk da haka tsohon gwamna ya ce hukuncin bai girgiza shi ba ba me yi sai ubangiji tsakanina da su sai godiyan Allah sai godiyan Allah sai godiyan Allah yanzu zan sake neman abin nan nawa in daura in sake komawa in taimaka jama'a ta wajen noma da kiwo saboda haka nan kowa ko ta da hankalinsa in Allah Ubangiji ya da akwai hikima da Ubangiji ya ya yasa ya yi wannan abin kuma in Allah ya da mu ga amfanin sa. To sai dai kuma a sa game da wannan hukuncin kotun kolin gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrilla nuna ma farin cikin sa yayi tunda kotu bata yi fatali da zaben nasa ba. to alhamdulillah babu da zance na gode ubangijin Allah da ya kawo wannan rana a yin shi lafiya an gama lafiya Allah ya bani kuma ba mai bada mulki sai Allah ya ko babana ne har in mutu kuma mahaifina ne annan magana na ya tsaya kawai dai muna roko Allah kuma muna roƙon talakawa mu su ƙara hakuri sannan su ci gaba mana da addu'a a dai hukuncin kotun kolin alkalai bakwai na kotun kolin karkashin jagorancin mai shari'a tanko muhammad sun ku amince ne da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wanda ya ce tsigewar da aka yi wa yakufa bai dace ba amma ko ba za a maida da shi kan kujerarsa ba saboda yadda karamar kotu ta tafiyar da lamarin ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya to gaishe ka ibrahim to hillary clinton ta ce ba fa abin da ya kada ta zaɓe illa shi shigin rasha a cikin wannan zaben nasu kuma ta ce babban algungumin ba wani bane illa shi shugaban rasha din vladimir putin wanda ta ce ya tsane ta hillary clinton wacce tun lokacin da ta sha kaya a zaben shugaban kasan da aka yi watan nuwamba ta je ta keɓance kanta ba a jinta ba a ganinta ta yi wannan kalamin ne ranar alhamis nan da ta wuce a new york a jawabin da ta yi wani gungun masu yi mata tarbacin kuɗaɗe a cikin wani faifan muryarta da aka ɗauko wanda jaridar new york times ce ta fara ma saka shi aka ji hillary tana cewa putin ne da kansa ya ba da umarnin hare-haren da aka rinka kai mana a hanyoyin sadarwar duniyar gizo domin a tarwatsa dojinmu na siyasa don kawai yana fishi da ni tuni dai hukumar leƙen asirai ta amurka ta cia ta tabbatar da cewa lallai jami'an rasha kam sun kutsa kai cikin na'urorin kwamfutar 'yan jam'iyyar democrats ta ita clinton ɗin inda sankalin zaro bayanan da ke kunyatawa da kuma muzanta ita hillary din a lokacin yaƙi neman zaben da aka yi abin da kuma ya taimaka abokin takarata donald trump ya zo ya kwashe zaben ya lashe shi to gefen na wannan al'amarin kuma shugaban amurka ne yanzu barack obama ya ce ya yi magana da shi shugaban rasha din vladimir putin a cikin watan satumba da ya wuce game da shi wannan shishige na mutanensa zuwa cikin kwamfutocin 'yan jam'iyyar democrats kuma tun daga lokacin aka daina kai farmakin a gana da ya da manema labarai jiya a fadarsa ta white house a nan washington obama ya ce ya kudurta kin daukar wani mataki kan wani al'amari domin kada a ga kamar rasha din tana da wani tasiri akan wannan zaben na amurka musamman da yake a lokacin ana zaman ɗaɗɗar sosai a tsakanin rukunan da ke takara da junansu a cikin zaben to a yanzu kuma shi shugaban da ke jiran ya dare kan gadon donald trump ya nada wani mutum da ya kaurin suna sosai game da matsayinsa kan dangantaka palestina da yahudawa ya zamar mishi jakadan amurka a kasar bani isra'ila mutumin da donald trump ya naɗa shine david friedman wanda wani lauya ne mai tsatsauran ra'ayi matukan gaske ɗaya daga cikin abubuwan da ke janyo hankali ga shi wannan mutumin shine saboda adawarsa ga ɗaya daga cikin manyan manufofin gwamnatin amurka ta yanzu na ganin cewa can watan wata rana an kirkiro ƙasar falasɗinu wacce za ta zauna lami lafiya da ita da isra'ila abinda shi wannan sabon mutumin da ake sana naɗa ya ce yana kyamar ganin ta faru haka zalika friedman dinnan yakan kwatanta ma yahudawan da ke zaune a nan amurka da cewa suna kama da irin yahudawa nan da suka taimaka wa hitler ya hallaka miliyoyin 'yan uwansu yahudawa a lokacin yakin duniya na biyu da ma yake mai da martani ga shi wannan naɗin da ake son a yi mushi yanzu nan fredman ya ce ya kagara ya ga ya fara aiki daga abin da ya kira kudus ya da kwatar bani yahudu ta har abadar abadiya shugabannin amurka da dama sun sha alwashin cewa suna son su mai da ofishin jakadancin amurka zuwa can kudus din amma ba ɗayansu da ya aka ta haka zuwa yanzu nan har ilawa fredman yana da ra'ayin cewa isra'ila ta maido da yammacin kogin jordan a ƙarƙashin rikonta abinda kasashen duniya da yawa ke ɗauka a matsayin matakin da shari'a ma bata yadda da shi ba. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. wuce da Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce yayin da muka doshi karshen shekara ta 2016 muna miƙa ɗanbin gaisuwa na wannan fili na ya huce zuwa ga 'yan majalisar abar ya huce irin su sani idris ɗanbatta da abubakar malami sai salisu hassan na duniyar kwamfuta tare da kabir bello daɗi sai muhammad gama sani sai ahmad tijani bauchi da ahmad a eh, ahmad tare da halima aminu sai jamil ibrahim na saudi airlines tare da yakubu kabir a bauchi sai aminu sani daura tare da umar bello na babban bankin najeriya wato central bank sai yusuf aliyu yana tare da muhammad manga kobi na asibitin bayara sai lawal Toro first bank nigeria limited tare da hussein ali imam sai kuma masu sauraron mu musa abdullahi yahuza tare da safiyat muhammad sani tare da ashiru m umar sai murtala ibrahim tare da abubakar d waziri sai abubakar kasim da kabiru Go Downs japanese tare da amina baba suleiman sai sanusi muktar na kamfanin quilt fall limited sai ya haya sani tare da muhammad anas abubakar sai gambo salisu ya'u sai aminu muhammad bike tare da bin hussein almadadi sai abubakar isa dan dago tare da mustapha kanya sai suraj m ayiye tare da zainab nasir muhammad sai kuma gaisuwar sunusi muhammad sani tare da honorable bashir aibo sai awwal muhammad da idris abdulaziz sai kuma sanusi b kira tare da anas tukur sai babaji idris da agus durajak sai lawan dahiru tare da shitu ahmed sai gaisuwar misbahul khair s ahmed tare da muhammad ajilanga sai kuma tukur abakar tare da abdulrahman ibrahim sai abdulsalam musa da inusa usman dukanku da fatan kunanan lafiya. thank you gaba sai gaisuwar masu sauraron filin a bari ya huce la Abdullahi dan amarya da Abulai Lawal na yaya mashi sai Nura Abdu Bello tare da Baba Balarabe sai Amar Abdullahi da Isa a jasu sai kuma Sa'ad Musa da Salihu Ahmad Imam bakar Tatara Polytechnic Bauchi sai Nura MC Dorayi a kanan dabu tare da Muhammad Malum. sai umar el umar da abubakar abul khulafa'u ya haya sai ya'u garba mashima zakariya tare da nuhu ya'u sai abdul fatah da kabiru suleiman haka kuma muna mai mika ɗan gaisuwa zuwa ga jibrin juma da surajo agata gaya sai manu umar da na rasulu rilwan sai muhammad dokaji tare da ahmed sani na ube a bauchi sai abdu malik malik san tare da aliyu m adamu sai kuma abdullahi m gicci da aminu b muhammad jada tare da shu'aibu baban bagi sai rabiu dan asabe da aminu usman ɗakin gari sai bara'u idris da rabi'u ahmad sai adamu rafa tare da nasir umar sai ahmad amnas na fata na faɗi sunanka daidai sai yusuf bi abubakar da rilwan ibrahim ust bako tare da ahmed garba sai ɗahiru yusuf shu'aibu da abubakar tanko ahmed sai kuma muttaka ɗalla da abubakar yako tare da ɗalla da abubakar da sambajoji kan dauda sai kuma gaisuwar shafi'u idris musa da kilo aliyu usman sai ibrahim m lawan da muhammad tukur tsabari ringim sai habibi driver tare da salihu muktari sai gaisuwar umar sani da murtala audi gangara sai bash officer tare da umar babuji sai saminu shu'aibu gwarmai tare da alhassan buhari yusuf sai alhaji bala mika da buhari janar janar a kaduna sai sadiq haruna zonal tare da haya kura sai nasiru sadi dutsen amari tare da haya a umar sai ahmad yarima da aminu lawal kerau sai bala dan masanin kwabtara da abdulrahman adam abubakar sai muhammad balarabe tare da sani suleiman s daga da fatan kunanan lafiya. kamar ɗaya da aka je a yau muna tare ne da mawakan da ake kiran su albalabul sisters 'yan ƙasar sudan da yake wasu daga cikinsu suna zaune a nan birnin washington dc ne muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga mansi lawal sai muhammad sani muhammad tare da abdullahi baffayo sai amin abdulkadir gunduwa sai sadiq umar da husaini bello dukkan ku da fatan kunanan lafiya ga ɗan gaisuwa nan zuwa ga masu sauraron mu shugaban majalisa ismail umar bima mai gombawa sai shugaban kungiyar muryar talaka zai da bala kofa sabuwa da fatan kunanan lafiya ɗan gaisuwa zuwa ga basaraken gwauraye wato matthew garba a garin kaduna da fatan kananan lafiya muna gaida yahuza sahabi ɗan daidai sai awal kan giwa tare da masu sauraron mu hassan muhammad ɗan buramna muradun sai sade sa'idu daura da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga shugabar mata hajiya gambo mamman gusau a birnin zazzau da fatan kina na lafiya sai gaisuwar balarabe yusuf babale jida tare da dama tahiru dan agaji sai gaisuwar hajiya binta kaura tare da dr nasir mai magani birnin kebbi sai kuma dimbin gaisuwa zuwa ga anas hoja shi ma a birnin kebbi da fatan kuna na lafiya dimbin gaisuwa zuwa ga yusuf binanci tare da mai sauraron mu aliyu muktar umar ɗaya gwauron sai kuma abdul samad kabiru musa tare da wato awal ibrahim sai muhammad dan dattijo tare da habibu ibrahim sai alhaji umar gidado gumi pro na kungiyar murya talaka sai kuma usman adamu alero tare da madassir sani birnin kebbi sai mansur almu da fatan kunanan lafiya dan bangaisuwa zuwa ga hafiz balarabe gusau tare da masu sauraronmu sanin shaga a katsina birnin dukko dukan ku da fatan kuna nan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga barista dalami alhaji wushishi tare da iyalansa a'i da a'i a mina jihar nejan najeriya sai gaisuwar barista isyaku barau shi ma dai a nan jihar neja da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masu sauraronmu abdulhamid umar sai shamsu Ridwan tare da yahaya tanko sai yusuf dabo matage da kamilu ibrahim sai idris baffa tare da muhammad ya'u musa dan janku sai yahaya umar da fatan kuna kunanan lafiya muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga sabaru jamil muhammad tare da mansur isa sai kamilu hussein tare da awal aminu sai kuma kurma gwanin 'yan mata ina fata na faɗi sunanka daidai abinda ka rubuta kenan da jiki sai bello tudu sakkwato tare da ibrahim abdulhamid da gudidin baba sai gaisuwar muktar Aliyus da sadiq mansur balarabe sai halima muhammad tare da aliyu a suleiman sai aliyu m sa'id da tijjani yakubu sai salim salmanu da hujjatullahi umar ungogo tare da uka a ajuba sai hamza sabo dukan ku da fatan kuna na lafiya masu sauraro za mu da sa'aya sai makon gobe idan allah ubangiji ya kai mu Tuma da lakafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. To a gaishe ka Mahmuda da Ibrahim. To gwamnatin Siriya ta dakatar da aikin kwashe mutanen da ke garin Aleppo bayan da aka je harbe-harbe sun tashi a wasu sassa na wannan gari. abin da mayaka tawaye da sojojin gwamnati ko ne ke zargin juna da cewa ai shi ne ya fara tsokan wannan fitina din wacce kuma ta keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla tsakanin su. barkewa wannan sabon tarzoma ta sa gwamnatin kasar ta sham ta sa yanzu ana tsaye da motocin da a da suka soma jigilar mutane ana fita da su daga garin na aleppo kuma su ma sojoji sun fara kafa shingaye akan tituna akan waɗannan hanyoyin da ake bi ana fita da mutanen to amma kasar turkiya wacce da ita ake wannan gagarumin aikin kwashe mutane sosai ta ce jinkirin na wani dan lokaci ne na wucin gadi jami'an gwamnatin burkina faso sun ce wasu mayakan kishin islamu sun kai farmaki akan wani barikin soja kuma sun kashe sojoji kalla goma sha biyu a wurin jami'an suka ce da sanyin safiyar juma'a ne mayakan suka wato je su kamar arba'in suka kadarwa shi wannan barikin da ke garin na nasumbu can kusa da inda burkina ta yi kan iyaka da makwabciyar ta mali hukumomin suka ce har ila mayakan sun cinna wuta ga motoci da tantuna da yawa na sojan shugaban kasar roshi mark christian kabodo wanda ya bayyana mayakan da cewa su manzannin shaidan ne ya soke tafiyar da ada zai zuwa nigeria domin ya zanta da shugabanninta kan maganar rikicin kasar gambia ba safai da yi akan kai irin wannan hari a kasar ta burkina faso ba sai a wannan shekara aka so magani lokacin da wasu mayakan da ke da alaƙa da alkaida suka fara kai wato hari akan wata otal da ke birnin wagadugu a watan janairun da ya wuce suka kashe mutane 29 shi wannan harin na baya-bayan da dai har yanzu ba wata kungiya ta fito ta dauki alhakin kai shi dukkan kasashen da ke kan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya sun jefa ƙura cewa sun amince a tsawaita zaman sojojin kiyaye sulhun majalisar da ke sudan ta kudu har tsawon wata shekara guda daga nan gaba haka kuma ƙudurin wanda amurka ce ta jagoranci a rubuta shi ya tanadi cewa za a iya ƙarfafa wa ƙasar ta sudan ta kudu takunkumi idan aka ci gaba da fuskantar tashin hankali a cikin ƙasar tata. madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.